الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نسلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نعم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن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 daya daga cikin ranaku na ainihin wannan ibada wanda muke ciki na wata mai alfarma watan ramadana kuma alhamdulillah kamar yadda muka yi alkawari cewa da ikon allah yau dinnan shida shine za mu kammala wannan karatu a wannan sana da muke ciki mai albarka da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta daga farko har zuwa yau sannan kuma damuwa da muke fuskanta muna wasu da wannan wata ya Allah muna roƙonka ka kuma da wasu a rayuwarmu a yan uwa masu girma kamar da kuka sani cewa a yau za mu karatu za mu dan taba karatu kaɗan akwai ɗaya daga cikin manyan mu alhamdulillah wa ma'aruf ladaykum sananne ne a wajen ku kuma shahararre albani duk lokacin da aka ce albani a wuri don za ka yi karatu ka yi hattara da abinda za a karanta na hadisi saboda ba a sa sunan albani sai akwai alaka da hadisi kuma mun ga haka din insha Allah ta'ala muna wa malam barka da zuwa wa marhaban bikum ya shekhan al alhamdulillah a za mu taba karatu kaɗan kuma za mu ba malam wuri shi ma ya ba mu gudunmuwa kun sa wannan ne ɗabi'a mu duk wanda ya zo mana majalisi sai mu amfana da shi wannan shi ne tarbiyya mai kyau inda wasu ke amfana da kai to kai ma kai nemi kai amfana da waɗansu mutane waɗansu bayan Allah to sai Allah subhanahu ta'ala ya haɗa ku a ƙaunar juna kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya sanya muku albarka a rayuwa to yan uwa masu girma a abin da kawai zan ɗan ƙara abin da ya karatun da dan waje ya yi mana malam muhammad umar dangane da fawa'id da ya bayar na wayansu abubuwa na irin magunguna da wayansu abubuwan da malam ya mana bayani a kai to karin da kawai zan mana shine mu sani cewa Ka'ida kullum ta magani idan ce kai an kana faman garura kaza sai wani malami a bincike ya ce kaza yana maganin kaza alhamdulillah magani bahaushe ya samu ta suna magani mana a gwada a gani amma aksar magani yana yin tasiri gurgudan yadda kai ka hararo abin kuma ka yadda allah ne zai yi tasiri amma kai tunanin kawai magani zai maka tasiri sai abun allah sai maka jarraba ta bai ke tasiri saboda haka mu rayu a birnin aƙida da yarda da Allah da yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to muna cikin wannan sura suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya na 113 ko yau kuma za mu tashi kan 114 shine kan aya da yake magana akan azumi na wannan ibada da muke ciki na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala wannan nida'i ce wanda Allah subhanahu wata'ala nida'i ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi idan aka ce nida'i kira Allah yake da wa'insu mutane na daban usulubin alkur'ani mai girma za ku ga alkur'ani mai girma yana da akwai usulubi kala-kala Allah yana kiran wa'yansu ce ya ayyuhan nasu hmm. akwai ya ayyuhan lazina amanu akwai ya ayyuhan nabiyu hmm. to kowanne amma galibi girmamawa ne don nan da Allah ya ce ya ku masu imani girmamawa ne ba mu wuce wurin ba malam muhammad ya dora karatu ne a kai ni ba ni ne karatu ba to zan yi muku tambaya uku akan ayan muku tambaya akan ayan na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa masu imani wannan ayan irin su Abdullahi dan Abbas suke cewa maganan azumi da wannan shari'a da aka bamu ba wannan ayan bane ta tabbata mana cewa ku yi azumi kuma azumi wata ramadan wannan ayan kawai a dunkule zu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani da wayansu masu imani ake magana kuma a wani lokaci hmm. masu imani da suke makka dawa dawa suka imani a wannan lokacin sannan masu iman da suke madina dawa-dawa ko da a duniya ce gaba daya abdullahi dan masu da ke a duk lokacin da allah su ba da wata'ala ya kira masu imani to ana bukatan kai ake magana da kai idan yanzu kake da imanin to ayan ya shafi ka ana magana da kai sai ce duk abin da kake sai ka dakata wannan yana daga cikin girmama allah da wata'ala saboda allah mahalicinka zai magana da kai zai baka doka yana bukatar ka to ya ku masu imani aiki ne Allah zai ba su to masu imani suka ce na'am hmm. Allah ce kutiba alaikum to kun ga wannan kutiba ai akwai katib akwai kataba akwai kutiba kutiba alaikumus siyamu aina fa'il ina fa'ilin to kene na yanzu ku ba umarni ake ba ku wannan ibadan ba wanzu wannan labari ake ba ku ana ba da labari ne akan wani ibada wanda ɗaya daga cikin ibada mai suna asiyam saboda hadisin abdullahi dan umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wannan addini da muke yi wannan musuluncin an gina ta ne akan wa'ansu fandishin guda biyar number one mabudin ita ce kalmar shahada wanda a rama ya dan mana kira a ɗazu inna lazina ƙalu rabbin allahu sun mastaƙamu ya tanazzalu alaihimul mala'ika ko ka ɗauki wannan na fusilat ko ka je wancan na haƙaɓin na ƙalu ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف alaihim ولا هم يحزنون الذين قالوا ثم استقاموا wanda suka faɗi Allah shine ubangijinsu kaga wannan akida ce babu tauhidi sun istaqamu suka sake tsayuwa akan manufa suka protecting wannan manufan suka ba da kariya akan abin da suka faɗa to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ce masu imani an wajabta muku yin azumi shi kuma azumi zai daga cikin rukunai na wannan addini to an shar'anta muku yin azumi wani irin azumi ba a faɗa ba sai ce kama kutiba kamar yadda aka shar'anta duk masu mu'amala da larabci yana daga cikin adad na inda ana shabbaha wani abu da wani abu akwai wani ibada da aka ba wa wasu mutane a baya shi yasa duk annabawa da suka zo musulmai ne wannan shine ka'ida ko duk annabawa cikin su akwai sallah akwai azumi akwai aqida walaqad ba'athna fi kulli ummatin ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دولة شيء تجيبوا العبادة Allah subhanahu wata'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut duk wata al'umma ta gabata duk wani annabi da ya zo ibadan da aka bashi akwai mai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da aqida ka zama musulmi ba kafirci ba shirka ba al'ada a bauta wa Allah bauta ta hanyar kadaita Allah shi kadai sannan kuma duwar wani bid'a duwar wani kafirci duk tsafi za a baranta a bar shi da saboda ka Allah ya ce an shar'anta muku ibada ta azumi kamar yadda aka shar'anta shi ga waɗansu al'umma gabaninku ma'ana gabanin zuwan annabinku ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ibadan tana da abubuwan da take yi la'allakum tattakuna malaman tafsiri suke cewa idan magana ne na Allah yace la'alla to yana fa'idantar da ta haƙiƙ ne me ta haƙiƙ tabbatar da abu lalitaraji amma larabcin yau da gobe kaɗan zauna a ajiye ana kuwa maka larabci la'alla sa ce maka littaraji la'alla a cikin mai yiwuwa zorinku in zo kaka zarge ne amma magana Allah babu irin wannan sai ubangiji su wata ya ce wannan ibada da aka ba wa'ancan al'umma to kuma yanzu an ɗora shi a cikin naku ibadan da za ku yi abin ake samu akwai tabbacin tattaku na attakawa a nan da yawa suna fassara shi da ma'anarsa ta lugari shi na al'akazu bilwakaya ma'ana za ku samu kariya daga barin azaban Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta ka fassara shi haka ayan alkur'ani ya halarta ka fassara shi da ma'ana wanda yake mai kyau wanda yake ɗaukan ma'ana. in ka ce la'alla ka koma da shi ma'anan za ku samu kariya dangane da azaban Allah dama azumin na yin haka duk wanda ya azumci watan ramadana misali ba ma karka ɗauko wannan hadisi ne tabbatacce ga albani a zaune a nan albani na fito da hadisi a cikin silsilar ahadis sahiha albani yake cewa annabi muhammad yana cewa duk mutumin da ya waye gari yayi azumi domin Allah to Allah subhanahu wata'ala kuma yi alkawarin zai kare fuskan su daga bare me shigan wuta kenan kaga ashe azumi yana ba da kariya dangane da me azabar Allah subhanahu wata'ala to in ka fassara shi da tabbas za ku zama masu takawa to duk abin da Allah ya alkawari na takawa to kuma in kai azumi sai kuma Allah ya baka domin shi takawa ana samun kuɗi in kana neman kuɗi kur'ani ne sai ka yi takawa in kana neman arziki kai takawa in kana neman aure baka saba kai takawa in kana son ka samu gida kai takawa in baka da lafiya kai takawa zaka warke in kana son ka samu lada da yawa ka shiga aljanna ka yi takawa duk Allah ya lissafo su aure da sautar sala wa ya man ya yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا dangane da in ka zama mai takawa ka ɗauki wannan ibadan azumin al'ummar da suka gabata aka ba su arzikin da ke ciki akwai kaza akwai kwanciyar hankali akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan a duk lokacin da Allah ya ce in kun yi wani abu akwai abin da zai muku to fa yana nuna muku akasin in kun ki yi to fa akasin wannan din kuma shi zai bi da Allah Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan me makhraj kulluna nahtaji lil makhraj na'am kowa muna bukatar mafita duk abin da ya zama kan matsala manufa kana bukatar mafita ne kakan za ka yi sallah da yawan mu ana yin sallah kasa goshi a kasa mutanen roƙon Allah wani abu ne mafita kake nema tun yi aure shekara goma ba ta ba kina neman mafita ne Allah ya tusa ya miki mai gidan kina neman aiki bai samu ba kina neman mafita ne Allah ya tusa ya bashi aiki ƴaƴanki suna zuwa makaranta ba fahimta kina mafita ne Allah ya kawo musu mai to ga abu mai sauki Allah ya baku ku yi takawa duk wanda ya yayi dokan Allah ita zai ba shi mai mafita kun a ƙarƙashin la'allakun tattaku na ke sai ce wayar ruzuquhu min haisu la ya hatar. bayan mafitan kun ga ya asaf sai ce zai sake ba shi arziki ta inda baya tunani a shi kana neman ka samu arziki cikin kwanciyar hankali arziki na cikinka kamar da zai ɗanwa malam Muhammadu ke tinki tunanin da Allah ya baka to shine farayewanka amma wanda ya jefar tunanin shi a wani wuri wallahi wahala zai sha ba ku ganin yan kwaya yan kwaya ba ku gani abin da suke yi dan kwaya zai sha kwaya baya ganin gari in ya gada sai shiga saka dangan nan ba ga hanya ba me yasa tunanin shi yake bi to ya ba za ka yi amfani da tunanin ka suranta abu mai kyau sai ka gwada ta gani ko irin su laptop kwamfuta da muke ai kwakwalwa ne ai Allah subhanahu ta'ala ya baka brain ya baki arziki ki zauna ki amfani zaman da Allah subhanahu ta'ala ya baki sai ki ga taimakon Allah da zai zo maka kenan taimakon Allah da zai zo maka kenan to Allah ya ce duk wanda ya takawa zai ba shi albisu ta inda bai yi tsammani ba sannan ana son ka hada kuma da tawakkal hmm. wa ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh yace inna Allah balibu amra ko amri hmm. gurgurin kira da kake na'am domin mai karji ala Allah li kulli shay'in li kulli wannan baqiyatun ala baliha li kulli shay'in komin Allah ya jamshi time din da wannan abun zai faru abin da kawai ke bukata da kai ka ji tsari ka yi abin da ya kamata to a gaba ya sake cewa mai ji allahu min amrihi yusra يتق ya يجعل له من أمره يسرا وند يتقوى ga arrisku to wannan kuma ga yusran hmm. Allah zai kawo masa sauki cikin ababen da yake nima a rayuwa sannan in ka samu mafita in ka samu sauki to me kake bukata kana bukatar Allah ya karbi wannan aikin hmm. idan Allah ya karbi aiki abinda mu ne sai nuna mana abinda Allah ke rodin al'umma da shi shine lada sai ce wa mai yatakilla a yi kafir an husayyani wa yi ubin lahu ajaran duk wanda ya takawa to Allah subhanahu wata'ala ce duk laifukansa Allah subhanahu ta'ala zai kankare masa sannan in ya wafin laifukan yi ubin lahu ajaran sai kuma girmama masa lada ana shigan aljanna ne da lada mai girma da lada mai girma idan kai sakaci a rayuwa dole ne in kana son ka shiga aljanna kai aiki saboda na farko laifuffuka da kake yi laifuffuka na tafiya da lada mun yi wani karatu na sakarin jiya jiya ina bin wani karatu wani malaminmu sai na ji na ƙara wani bayani akan wannan muke cewa matan aure da ta zina mata iri biyu wanda ba ta yi aure ba da mai aure wanda ba ta yi aure ba ta yi zina da wanda ta yi aure ta yi zina dukansu suna na hukuncin mazinata amma sun sha bambam idan ke kina da aure cikin zina to akwai matsala a tare da duk bala'in duniyar nan kamar da muka fara za a tattara miki to a lahira kuma kai wannan da aka yi zina da matanka shi a zalimin da ya je wannan iskanci duk abin da ya a rayuwa za a fashe shi Allah zai ce ma wannan mijin kwashi kayan da kake so to ga na rayuwa to kuma ka zauna kawai turka shi kuma wannan ka'idan Allah shi ne. ubangiji ya alkawari baya zalunci mm. don ka'idan Allah ne inna Allah la yazlimu nasa inna Allah la yuzlimu mithqala dharrah وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وإن زرع وإن زرع الله بذلك سواء إن كذلك وني sai ka tashi malamai suka ce sai ka je ka gaya masa ka zarce shi don hakkin Allah daban shi kuma wannan ba a yafe shi za ce kwashe yi ba abinda kake so to yana amfanin rayuwar da ka yi duniya sannan aka ɗiba ke kuma da shi sa tattara ko akwai ku gidan wuta rayuwa bai kyau ba rayuwa bai kyau ba to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bawa na bukatar lada da yawa a rayuwarsa Ta takawa yana kawo lada da yawa to shi ta takawa menene ta takawan malamanmu suka ce ta takawa suka kawo shi a cikin ababa guda biyu imtisalul ma'amurat wa istinabul munhayat kawai kana kallon shi kamar abubuwa ne ka aiwatar da duk abin da aka baka umarni ka yi sannan ka nisanci kanka daga ababen da aka hana ka to wannan shi ke kai ka daraja gaban Allah subhanahu wa ta'ala menene kuma rike cikin addini to ka waye gari sai ka duba me kai me kyau a rayuwanka jiya me kai mara kyau a ka, kai ka gwada da kanka ka gani wannan shi ne faɗa rayuwar da sahabbai suka yi shi yasa hadisi ya tabbata cewa annabi muhammad ya ce khairun nasi qarni yayyan mutane da suka fi kowa sune mutanen da shi annabi rayu hmm. in wallahi sahabbai Allah subhanahu wataala ya yabe su kulluhum udulun bi shahadati Allah alayhi na'am gaba ɗaya su adalai ne saboda shaida ne na Allah zaune zo ce maka wani sahabi fasiki ka ce ƙarya ne kawai magana ba ka ma bukatar jin magana don aƙidar ahalar sunna shine wal jama'a ba ronka da wani matsalar da suka fada sahabai sun fi ka ta kowane bangare abin da ya faru tsakaninsu kada zama topic na tattaunawa balaga ce wani wani ai aliyu ya ci kwallon ma'awuya a shi haka ma'awuya ke mugu to wannan shi a ga galibin karatun da yake karatun da a talabuza ake sa islamic studies a irin jami'o'i da muke tare da shi a Najeriya ka ga yaro bai ma san waye mama auren ba bai ma san waye aliyu ba amma da tana ce maka ashe haka na abun yake ashe ashe yan shi suna da gaskiya wani irin kalma da wannan kuma ne karatu ne wannan sahabban manzon Allah gaba ɗayan su adalai ne babu azzalimi a ciki babu lalatacce a ciki saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya bude mana harkan azumi kafin ya shar'anta mana namu yace ita azumi akwai takawa a ciki kenan ko mun ji takawa ana samun arziki ana samun natsuwa ana samun kaza ana samun kaza ana samun kaza kuma mai takawa bai shiga wuta na'am ba ka Allah ya faɗa ba wata janniba من وسيجنبها الأتقى مي تقوى الأتقى كما أكوي مبالغة أول من في تقوى أما أبنى ما لم تفسير سكشي تقي أكيد نعم مي تقوى don na ce al'atika ne to mutane ke na shiga aljanna akwai matsala kenan ai domin idan samu taqiyun za samu kuma al'atika mafi tsoron Allah yanzu kai ka hada tsoron Allah ka na sahabbai misali ko irin karni irin su imam malik misali da sauransu to ana nufin taqiyun ne to ce mai tsoron Allah subhanahu ta'ala yana cikin ni'ima na Allah subhanahu ta'ala shi yasa Allah da yake cewa an shar'anta muku yin azumi kamar yadda aka ba wa yansu al'umma da so gabata Allah ya fara labar ya fara sanya mana wani abu a ciki yace in kun yi azumin kenan akwai shakawa a ciki kariya daga azaba ku zama mutanen kirki ku samu nutsuwar zuciya ku samu kwanciyar hankali da sauransu to sai ce ayyamul ma'duda na ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to kamar an tambi Allah ne subhanahu wataala dama shi kaida Allah zai baku aiki zai ba umarni zai labarta muku wani abu sai shi kuma sai koyar saboda shi alqur'ani gaba daya gaba dayan alqur'ani sako ne daga wurin Allah subhanahu wataala kuma bayanin ya wajibtar da bayanin akan mutum daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi duk wanda zoma da wani bayani wanda ba annabi ne ya fayyace maka ba to kana iya barin shi kayan sannan Allah subhanahu Ta'ala yana yin bayani zai kawo maka doka sai maka bayani a wani wuri karin har sai kuma sai manzon Allah sai fayyace maka saboda Allah ya ce wa na ilayka zikra وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نفسل إليهم ولعلهم يتفكرون الله يكي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مو مك سوكر مك وأنزلنا إليك الذكر الذكر بمعنى القرآن نعم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس domin me ka fayyace wa mutane annasu kaga mabiya ne na'am duk wani wanda ba ka wannan tawagan kuma ya fito bayan an wa manzon Allah annabta to annasu yana cikin su saboda haka ka koya musu ma nuzila ilaihim kuma balaga na alqur'ani an zanna ilaikar zikira litubayyana linnati sai ce ma nuzila ilayhi abinda kuma aka saukar musu mudin aka saukar domin mu kuma aka ce ga malami to wanda yake nuna maka cewa duk wani abu in kana son ka koya in kana son ka iya shi ka samu nutsuwa zauna a gaban malami koya na'am sai aka gaba daya manzo Allah ne malami sai abinda Allah yake so kuma sai fara saboda me ai a karatunmu na da oke na yamma ne Allah ya tace zuciyar aka wanke ta suna ka ce rabon shaidan Allah ya fi da shi aka zudda shi magana ya gari magana ɗin shekara hudu malaika jibrilu ya fede zuciyar kirjin aka yanka aka wanke aka zubar da shi kuma ka haɗe ta zama ya ce to akwai aiki ne za a ɗora maka shine aikin saƙo ta wahayi mai wahala sahabban manzalla suna ba da labari suka ce idan suna tare da manzalla sukan iya gane idan wahayi na sako manzalla akwai lokacin ɗaya daga cikin sahabbai na tare da manzalla ya ce ya ji manzalla ya dafa shi kan da kasan zai nutse a ƙasa sai ya fahimci wani abu ne yake zuwa wahayi ne a zama maka qur'ani abu ne fa mai girma to Allah ya ce ya sauka da alƙur'ani ka koya mutane domin me su zamantu masu tunani to saboda haka Allah subhanahu wata ce ayyaman azumin da ake labarta muku hmm. ana fayin shi ne ayyaman wa'in surare ma'aduda wa'inda suke a lissafe a lissafe ba a ce ɗau azumi tun daga muharram har zuwa ba Allah ce faman kane minku wanda ya kasance daga cikin kumaridan bai da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya kun yana daga cikin sauƙi na addinin da muke yi kuma yana daga cikin sauƙi da aka samu sakamakon wannan annabi da aka bamu shi hmm. amma al'ummar baya sun fuskanci matsaloli da dama daban-daban akwai ababen da babu sauki cikin al'amuransu wanda ya zama tobai da lafiya ko matafi to fa'iddatun min ayyamin ukhra a ga'ida an ba shi dama ya kirga wa'in su raneku ranekun da zai iji. ko ya yi da azumin ko in ya ga dama ya yi amma yana da 'yanci ya kirga adadin abin da ya yi da azumin idan wannan abun ya kawo sai daga ba sai zo ya lissafa kwanukan da yin nan baya azumin sai zo ya azumi sannan ya sake cewa har wa yau wa kona hufi da yanzu? ta'amu miskin mutumin da yake yin azumi ya samu kai cikin wahala allazina yusiquna kenan yana samun kansa cikin wahala rashin lafiya ne kuma abu ya tsananta kamar da malamanmu suka ce bincike na likitanci ya tabbatar musu cewa za a samun ta'akur na jinkirin warkewa ko kuma a'a dattijo ne wanda yake da shekaru baya iya haƙuri da abinci da zai makamantansu ya samun kai cikin wahala to abin da zai sai ciyar da miskinai sai ciyar da miskinai kuma ta tsawo a khairan fahuwa khairun lausu hmm. abin da shari'a ya baka ka kaciyar a tsarin da aka kafa maka doka cewa ba da abu kaza sai ka bayar sannan ka sake yin ziyada na wani abu akan wannan din saboda kyautatawa da hisari, to wannan Allah subhanahu wataala yana madalla da wannan yace hmm. wa anta sumu khairul lakum amma da ku samu dama ku yi azumi hmm. a halin da samu kanku ce gan za ku iya yi da azumin to da wannan din shine ya fi muku alheri saboda kowa ka sha din za ka zo ka biya in kuntum ta'alamin ta'alamun idan kun san da wannan karatu kuna da masaniya akan wannan hukunce-hukuncen tuwannan ayoyi guda biyu suna bayani dangane da abin da ya shafi ibada ta azumi amma lokacin da aka bamu aka kawo mana shi a shari'a da dokoki da ka'idodi su ne ayoyin gaba da Allah su wata wani na'am su da kayo ne za mu rufe karatu ba za mu takaita ba saboda ba ma sha'awar zama a ranar nan haka da sauransu a nan zan ba waɗannan ɗan da fage ne zan ba malam wuri malam ya ba mu gudumin da ya zo mana da shi ya shekar alfadil falisfadal bashkura barakallahu a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

ya kawo mu wannan rana ta yau 26 ga watan Ramadan hijirar yan halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 a wannan farfajiyar masarauta ta mai martaba sarkin jiwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani kamar yadda aka saba wanda babban shehin malami a دكتور dr nasir rufa'i dr ahmad nasir rufa'i shugaban majalisar malamai na جهر a jihar nasarawa yake gabatarwa tare da shi da babban shehin alarama muhammad jega a eh, tsahir musa jega afuwar malam yana matsayi na wakili na shugaban kungiya sheik abdullahi balalau a wannan karatu domin dai inda shugaba abdullahi balalau ya tura malamai a fadin najeriya da afirka da sauran wani sassa na duniya suna a matsayin wakilansa ne idan kun gansu aikin da suke gabatarwa a wannan lokacin wakilci ne suke wa mai eh, gida gaba daya shi ah, shugaba malamai abdullahi balalau ah, muna addu'a wannan tsari na wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wai kamusu sunna na tura malamai irin wannan dan gudanar da tafsiri Allah ya sa mashi albarka su kuma malaman Allah ya musu jagora Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon faɗin daidai mu kuma Allah ya ba mu ikon mu yi wato amfani da abubuwan da suka faɗa mana ya ku bayan Allah azumi dai ko kin so ko baki so ba ko kin ji daɗi ko baki ji daɗi ba azumi zai kare domin ya ma ɗauko hanyar karewa nan da kwana uku sai ku ga sai kuma mai tsawon kwana to kar ku mance tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cikin addu'o'i ukun nan wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai addu'ar wanda din ramadana ta zo ta wuce bai yi wani abu na wanda za a gafarta mai ba ai kun tuna addu'ar ko yanzu ki je ki tambaye kanki ke a wannan ramadana wanda ake gabda a gama shi an gama dai goman farko hmm. komin bala'in ki goman farko ba za ta ƙara dawowa na wannan shekarar ba har gaba da abada yadda ta wuce in kin ga wani goman farko na wani ramadana ne amma wannan dai na wannan shekarar an riga an yi ya ƙare har gaba da abada ba radda za a maimaita shi ya riga ya wuce abinda kika yi kin yi abinda kika samu kin samu wanda kika yi asara kin yi asara goma na biyu duk bala'in ki ba za a maimaita shi ba abinda kika yi kin yi wanda kika samu kin samu to a goma na ukun da ya rage kwana shida ya tafi a ciki wa'annan kwanakin in kin san baki komai ba in kin san ba wani hoɓɓasa da kika yi to ki tashi 'yan kwanakin nan da ya rage miki ki ga me zaki ki ga ta ina zaki kullo malamar ki ga ta ina zaki fara dan haka abu na biyu da nake so in kulle da shi malam a karatun shi yayi ƙoƙari ya haɗa alaƙar mu da Allah subhanahu ta'ala, yana ta ƙoƙarin dora mu a bisa tsari wanda in muka bi wannan tsarin to dodar hanyar za ta kai mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta wuce da mu ta sada mu da mahallicin mu muna masu ƙaunarsa shi ma yana mai ƙaunar mu shi yasa a cikin karatun malam ko da ba ku ganin fuskar mu anan babban malami ne yana daga cikin maluman da dole mu sai mun sauke karatun su mun saurara domin mu amfana shi muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mana media gashi baka wuri amma kana bin duk abin da ake yi sai ka gama sahur ka gama komai kafin ka fita masallaci ka sauke karatu ka saurari karatu kai ma in gari ya wayi ka je ka tara mata sai ka yi barazana ba a san cewa karatun su malam bane ka ji da asuba da haka malam muna addu'a Allah ya kara mu rayuwa albarka to kun ga malam yayi kokari ya saita mu hanyar da za mu sadu da Allah lami lafiya wallahi sai mun gyara mu. kun ga wannan magana aƙida duk mutumin da ya je gaban Allah bai da ita wallahi babu abin da za a saurara na daga gare shi ya zai idan kika samu wadda tafi kowa iya lissafi yadda muka ji malam suna faɗa idan kika rubuta ɗaya kika rubuta zero a gaban ɗaya me za ku kira hakan nawa ban ji ba goma ko to in kika ƙara wani zero a gaban wannan ziran ya zama nawa to in kin ƙara zero ya zama nawa in kin ƙara zero ya zama nawa nawa to in kika dawo kika share ɗayan da kika fara rubutawa ya zama nawa eh duk tarin ziran nan ba komai to wannan ɗayan da kika goge shine tauhidi aqidar kenan kina cira aqida duk tarin sallar sallarki wallahi baki da ita wurin Allah duk wannan azumin da kika ga kina yi na rantse da Allah baki da shi a wurin Allah duk sadakar da zaki wallahi yadda kika ce din nan in an goge ɗayan farko kin tashi a zero wallahi kin tashi a zero da haka mu tsaya a tauhidi mu tsaya a aqida sannan abu na biyu wallahi mala a karatun shi ya gaya mana ƙur'ani Allah ya saukar da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yayi bayanin alƙur'ani kar mu yadda da aqidar masu cewa ƙur'ani kadai ‘yan ƙala ƙato kenan ga wannan aƙidar masu cewa ƙur'ani zalla za a bi kuskure ce kuskure ce ɓata ce domin da ƙur'ani kaɗai ba ka iya yin addinin musulunci dole sai ka haɗa da hadisan manza Allah don sima mai sima bayani kai ku tambaye ɗan ƙala ƙato mun sa ƙur'ani Allah ya gaya mana yadda ake alwala. alaramma akwai ayar alwara a alƙur'ani كما الله يا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نعم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Na’am, Allah mai girma da ɗaukaka kun ga da wannan ayar to yayi magana arwala Bari in tambaye ku ko in tambaya alaramma tunda shi Allah ya ba shi baiwa na ya haddata littafin daga bango zuwa bango kuma hadda da ake kira hadda mun ji arwala yadda za a yi ta to a ba mu yadda me ke karya arwala. akwai a alarama? me ke karya arwala idan kin yi arwala ba ran da arwalan za ta karye to in ka ce ba za ki amfani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sanda kika yi arwala to babu abin da zai karya arwala to a qur'ani Allah ya faɗa abin da ke karya arwala? da haka malam yayi kokari ya sada mu ya hada mu mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kewaye wa da zaki in ba sunnar manzan Allah kika rike ba wallahi ba zaki nasara ba mu rike sunna abu na uku na ƙarshe shine mu rike auren mu domin kun ga wannan aure kun ga wannan aure wallahi wallahi da yawa daga cikin masu aure sun yi aure kuma aure zai kai su yanzu mala yake gaya mana fa mace ce take zina da aurenta akwai bala'i ko babu bala'i mace mai aure tana bin maza akwai masifa ko babu to ana cikin tafsiri wata fata aiko da tambaya tace ita tana tambaya ne Allah gafarta malam ‘ya'yanta mata guda uku a wannan ramadanan ‘ya'yanta mata guda uku ita fa ta haife su amma tana maɗugo da su ‘ya'yanta da ta haifa guda uku mata da ramadana ta ce rana tsaka akwai masifa ko babu ku duba ku ga gidan aure yadda ake ta cala yadda abubuwa suka lalace mata ba sa biyayya wa aurensu duk wacce ba ta biyayya wa mijinta ba na rantse da Allah wuta za ta duk wadda ba ta bin aure da haka ku zama bayin Allah mutanen kirki salihai kun san me ake ce masaliha me ake ce masaliha na mace tagari ko ya ake gane saliha mace ta gari mai bin umarnin mijinta in ya ba ta biyayya ta yi in ya hana ta ta kuma hannu na je wani karatu na ce akwai saliha a cikinku suka ce a dinnan wurin salihai ne to sai na kawo labarin da mai sifatul muminatin sadiqa ta kawo a littafinta ta ce ga wani mutum yana yabon matan shi saliha don ka san wace ce saliha ya ce shekara arba'in shi fa mijin yake ba da labari ya ce matar shi salihati shekara arba'in suka yi da matar ba su taɓa faɗa ba ba ta taɓa ba shi haushi ba bai taɓa mata ihu ba ya ce sai so ɗaya sai matar ta ce sai ake matar ta kawo a littafin dalilin da ya sa sau ɗaya ya mata ihu ya mata tsawa shekara nawa ce shekara nawa yaushe rabon da ki fafata da mai gida wata ma ta ce ko yanzu mun yi kafin muka fito saboda tsabagen bala'i da fitina irin naku na matan da ba su son su shiga aljanna wannan sai ta kawo dalilin da yasa suka yi mai suka yi fada mijin ya mata ihu yace sauri yake zai je masallaci a ƙarƙashin cabarmar da yake zama sai ga kunama baƙaƙatuwa, ya yabu zai bige ta bai samu abun bigewa ba ta shige ƙasa sai bai san matan shi na baya ba kuma yana sauri ya je masallaci sai ya ce wa sai ya ce sai ya nuna tabarmar daidai wurin ya ce zauna nan har sai na dawo sallah shi a zuciyar shi bai san matan shi na ina ba na bayan shi da ya ce zauna har sai na dawo sallah yana yi da wa da kunama ita kuma matar bata ga sanda ya dauko abun bigewa ba bata ga kunamar ba da haka ta ɗauka a gidan daga ita sai shi da ita yake tun da ya ce zauna hanna dawo sallah ita kuma ta je ta zauna ya dawo sallah yana tana zama da ya dawo sallah ya tara tana ta kuka tana hawaye ya ce me ya faru ta ce kunama ne take ta cizo na anan sai ran shi ya ɓaci ya ce don me ba za ki tashi ba kunama na cizon ki a shekara arba'in ranar ta ɓata mai rai ta ce a'a ai kai ne ka ce in zauna har sai ka dawo tsalla ya ce ba da ke nike ba da kunama nike ku duba ku gani sai mata ta ce wannan ita ce mar'atu saliha da Allah a cikin ku akwai mar'atu saliha da Allah wadda ta san ita mar'atu saliha ce ta ce Allahu akbar a banda munafunci kunama kyankeso ma kun haɗu da miji a waje kyankeso kyankyaso balatana kunama to wannan fashi ake ce ma mar'atu saliha mijin ya ce ki kuma ya ce ki bari ki bari amma mace nawa ne suke sabawa mazan su Allah ka shiryar da mu to ya ku bayin Allah a ba dogon wa'azi muka zo yi ba domin in banda karamci in banda karamci irin na dakta mutum ya kai matsayin malam ya kai matsayin malam in fa ka kai dakta a duniya ka daina zuwa ka zauna a koya ma wannan gefen duniya ta yadda ka kai shi ƙarshe ba san ko kuna ganewa ba ka kai dakta ka kai wala daina wala na daina kuna fahimta yanzu ma maganar da ake profesa ne neste kamar yanzu profesa za ku gani da yadda Allah to in ka kai wannan fa ka kai makura sannan ya ba da kujerar shi shi ya tashi irin mu wanda a islamiyya ma guduwa muka yi a islami <laughs> ya ce ku zauna kai da Allah in ba tawadi'u ba in ba mutumin da yake da yi don Allah ba irin matsayi na profesa ya tashi ce kai zauna zai yi na in kina son ki gane ba zai yi ba bari miki kwatantan da zaki gane kina komawa gida sai ki tarar da mai gida ya yi saku ka ce mai lafiya ya ce wallahi wata ce na gani ya kuma ban da kuɗin da zan haɗa kuku biyu sai ki ce to gaskiya yadda za a yi ni ka sallame ni in bar mata ɗakin ita ka kawo ta akwai wadda za ta iya cikin ku tafi ta ɗaki akwai mai? akwai malama kai kuma malama kabbara to ko dai bata bar ɗakin ba Allah ya haɗa su su biyu eh in ma biyu ne za Allah ya sa su zama uku in uku ne Allah sa su zama hudu kuma Allah ya sa ya zama sanadiyar shigan su aljanna eh duk wanda bata ce amin ba Allah sa ya mata kishiya <laughs> muna addu'a Allah ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ya zaunar da ƙasar mu lafiya babanmu jagora sarki da ya samu wannan ƙarin girma muna roƙo Allah ya ta ƙara mai girma Allah ya ta ƙara mai girma Allah ya ta ƙara mai girma Allah subhanahu wataala ya ƙara mai lafiya Ƙasar juwa Allah ya mata albarka Ƙasar juwa Allah ya mata albarka muna roƙon malam Allah ya mai da shi gida lafiya alaran ma Allah ya mai da shi gida lafiya muna godiya da su Sheikh Malam Muktar shugabanmu Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi duk da na ji malam ma ya yi ta biyu kuma a yanzu yana gaya mun ya kusan yin ta uku to Allah ya sa albarka malam ba abin da za mu faɗa wa malam sai shirin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallama ya gaya wa mutanen madina ya ce da za kuma lau kaira nan da za kuma lau kaira baraka lau shi kuma za kuma lau a muna godiya kuma kamar yadda kuka sani da ikon allah daga wannan majalisa an kulle ke dai wani abu na tafsiri ne na wannan a watan azumi hmm. insha Allah ta'ala yana mun tashi kenan kuma za mu duba tambayoyin da shi a zan so mala abu tambayoyi subhanallah ba ka ya fi Allah abu da ya ba ne mutum ka na'am bismillah rahman ta farko ta ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da laifin kwana ta ce ta sha azumi lokacin tana da ciki to da ta haihu kuma ta rama wani ba ta gama ba ramadan ya sake zagayowa har yanzu sauran azumin ta guda tara to yanzu idan ramadan ya wuce za ta ci gaba da rama ne ko sai ta haɗa da ciyarwa zance mafi inganci shine idan mace na lolayi na shigan ciki a abdullahi dan umar bai kuskure ba ya ga yarsa tana da ciki tana shigan damuwa ya ce ke sha azumi kuma ki ciyar domin ɗazu muka yi maganar nassi da ya faɗi kalman masu samun kansu a wahala to yanzu ya tabbata wahala ne mu yi la'akari fa da yadda ƙur'ani ke yin magana ko hadisi abin da sarrafa da haka akwai wani yaro da ake cewa yau shek za ku gan shi wasa yaro na fage ba magana ta gaske yaro na barna ma lawal ya taɓa yin wani magana mutane suna ta zagin shi yace addini a daina wasa da addini yaron na yayi wani fatawa mara kyau yace wai ko ka tasha shafa kai da hannunka na zafi kawai ka dan buga hannu wai ka shazo wannan ya wai ka kawai ka shazo ya ba zama wasa kuma yi aba wai ka sha shazo mika ce ko ka minni kaga wannan abun nan ke idan mace na lola yin shiga ciki kuma wahala take sha da gaske ba wai ita ta kirkiro damuwan don ibada fa ana ma Allah ne duk abin da kake yi ka fa sani fa kafin ma a halice ka Allah subhanahu wataala ya san me zaka yi kuma me zaka zamo kuma ya tarbiyar kai ke saka ba wani abin da zaka koyi ma Allah subhanahu wataala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardh ba abin da yake koyawa wa Allah subhanahu wataala idan ainihin darura ce dama qadiya na mace mai ciki ko mai shayarwa wannan malamai akwai khilaf bainar ulama amma da yawan sahabai suna yin fatawa idan mace na da ciki ko tana shayarwa idan akwai wahala a ciki suna yin fatawa daga cikin su akwai Abdullahi dan Umar akwai dan Abbas suna yin fatawan cewa ta ija azumi ta ciyar an shige wurin ke amma a mazhab Imam Malik akwai fata da suke ganin matan da ta samu ta haihu to fa ita fa za ta yi ta biya su ne kawai idan wannan uzurin ya shi wallahu alam amma wacce nan matsalar ta shine tana da ciki ko hmm. da ta haihu ne sai ba ta yi azumi ba ko ta yi ba ta yi azumi ba sai yanzu azumi ya dawo azumi ya dawo tana cikin ramuwa tana cikin ramuwa wannan ya zo sai ta ije wannan ramuwa wannan ba shi ake binta sai ta yi wannan wannan ne zuwa mata dole tana kammala sai ta ruwa daga inda ta tsaya tambayar shi ne za ta hada da ciyarwa a ba a hada hukunci zuwa cikin minan da yan biya biya yan ciyarwa ciyarwa wannan shi ne ka'ida na'am na'am ta ce tambayar ta ita ce ne tana da miji kuma sukan yi watanni wata biyu wata uku ko a zafi mu'amala ba to saboda idan lokacin da ya kusance ta to ita kuma ta shiga ciwon ciki kenan kuma sun zauna ga magabatanta da magabatan shi kai an ce ya ce kai ne magani amma abin ya gagara ya ce nema to malam ta ce yaya zaman su kenan ita tana cikin fadamuwa ah. tambayar da na biyu sai kuma ta da 'ya'yansa yara suna ta yin gaba da ita babu gaira babu dalili yayin da ta haifa? yaranta yana da yaya kenan da ma ya zan fata ya shi a wannan tambaya da farko hanyar da suka ɗauko na zamantakewarsu akwai kuskure saboda shari'a akwai lokutan da ya ware wa namiji kar ya kaurace wa matarsa irin wannan yanayi shi yasa ku Allah subhanahu wata'ala ya ce zan an samu matsala na ta kai tsakanin mata da miji a ɗaki da suke tare mace ce tutsu ta da Allah ya ba matakai guda uku amma duka babu wanda Allah ke nisance ta ɗaya aka ce ya mata wa'azi na biyu ya dan ja jiki ya dan kawarce malamanmu na fikihu suka ce dan suna kwanta gado ne to shi dan sauka kasa killata da tausayinsa domin inda za ku gane sirrin idan ana sanyi kuma ɗakin ce akwai abin nan, ne tare sun haka ya to kaga idan ka kuskura kwanta akan a kasa kai awa ɗaya to ba kyautawan Allah ba sai ka rashin lafiya to killata da tausayin ka ta sha ka dawo kan gado mara komai ya shige idan ta ki ka mata wazi ta yi taurin kai ta yi banza da kai ka kaurace ta ce wani jinaka ayan kai rashin lafiya kai zai kanka za ka kai kanka to sai karka cutu karka yi rashin lafiya ba ta damu da kai ma Allah ya ce kuma na sai ka ɗauki mataki sai ka dake ta duka Allah ya ce ka mata manzo Allah kawai abin da ya ce ka nisanci fuska ka ka mata rauni ah, to ara mai ce bulala amma ya zo ban faɗa ba <laughs> za mu tafi lalan jihar ramma amma karka fasa mata jiki karka fasa mata fuska tun da ya ce a nisanci fuska to kaga na so a ɗauki mataki ne amma abinda wani su malar suka ce ka samu hannun riga to ba wannan babu wasa ne wannan za ka nina ka inda irin matan yanzu nan ne hannun riga ka da ka cike ta ne ka ba ta kashi ta san cewa yes to amma za ka yi hattara in ta fi ka ƙarfi ko ta karatun da last talatu na nasu muka ce daidai ruwa karka je kara dan da kai ka mata katuwa amma an kai kato ne to masha Allah kun ga irin matan mu ko ba ka ba ka fita karfi in ta maka laifi ka buga ta amma karka ji mata ciwo to kaji mala ya faɗa in an da ke su to kisa suke to Allah ya mu dace sai a yi sulhu Allah ya kira sirhu a tsakani idan samu sabani tsakanin mata da miji to matakin zaman nan na iyaye ubangiji ya ambace shi kuma akwai alheri a ciki duk abin da Allah ya ce a yi wallahi in aka yi kuma ba yi domin ɗaya yana tsoron ubansa ɗaya yana tsoron iyayensa ya tana tsoron in ba ta tsoron mamanta ba ta shiga bata to tana tsoron kanin ubanta ko a ko babanta ba ta ba bane yarinya take rena iyayenta maza to so a tare iyayen su zo su zama to idan abun ya ki cinyewa to last option shine alkali alkali ke da final say yana iya raba auren don maslaha aka ba da take daya idan ba gyara ba to killa ko rabu da shiga tsakani shi ke na sai su rabu wallahu ala amma ba a nam a damuwan ciwon ciki ai za wani likita ne ai za a sami akwai dole za shigo da likita ya bayani ai likita na iya bayani me yasa yana iya ba fahimta wani abu yasa kira ce kara nisance su da yawa haramun ne ka nisanci matanka sama da over four months dole ne a kira ka ce me yi faru ta ne ba ka zo ka yi bayani ba ka sonta ne to suke ta umar ne ya ji yana kewayawa yana shugabanci na gari yana kewayawa ya ji wata mata na kwafa tana maganganun da bai dace ba dun tsoron Allah ba to da wannan gadon da ta gyara ta yi gama cin abinci ta yi wanka ta gyara gado sai ta tagumi ba miji na wurin yaki sama da watanni bai dawo sai tana ta maganganu ta daki kwakwalwa ta ja ki rota sai bayani ai mijin ta tura shi yaki sama da wata sai ce to daga yanzu duk wani sojan aka tura shi yaki kada ya wuce wata ya wuce watanni zuwa ku a dawo da shi a koma da wa'insu kun gane shi ne adalci ya kan zama ɗaya mace na yi haƙuri ba namiji inda tana gidan aure irin waɗannan lokutan kuma zan kin ga miji dai mai taurin kai ne ke kuma kina son zaman gidan to akwai abu mai sauki yayi abinda mun zalla ga masu dan mas'ud a rika hada da azumi da addu'a Allah yana takaita duk abin da ya zama matsala ne Allah zai takaita ne wani abin ma galibi tunani ne yake kaushi sai kontrolin din sai kuma babu shi wallahu a'lam ya'ya kuma ya'yan mijinki na zagin ki sai ki baban baban yaran ya'yan shi ne inda kuma shi ne kuma musu mace wanda na sai ki koma ki duba me ya haifar da wannan matsala ta yi ke ma kina da matsala killa kina rena shi kina walakanta iyayen shi sai sa Allah ya jarrabe ki da wannan matsala sai ki gyara naki kuskuren sai kuma Allah ya gyara miki wannan na'am mace ce tana da goro yarinya ta kai shekara ɗaya da rabi sai mijin ya ce sai ta ajiye azumi ita kuma sai ta ce za ta iya shine akan haka suka samu matsala ko za ta bi umarnin shi ne ko ko za ta ci gaba da azumin ta Goro yaro har shekara da rabi hmm. yana ishe nuna har shekara da rabi kato <laughs> ah, wannan ya yi girma gaskiya sai da wannan magana ta gaskiya ba za ki yi don wannan ba ba za ki yi da azumi don wannan ba saboda ruwan nonon ma ya fara kusan ja baya amfani shi ya fara jan baya an gane ko ba za ki yaron ba zai iya cutuwa ba a wannan position din zai iya rayuwa da abin da muke rayuwa da shi na jin shi cewa ki yi da azumi saboda kina goyon wannan yaron magana ta gaskiya sai in dai an samu wani matsala killa yaron ya zo da wani zarura wanda kuma ilimi ya nuna cewa na likitanci yaron na amfanuwa da wannan nonon ba zai iya amfanuwa da abin da mu muke ci ba a irin kuma wannan shekarun da aka faɗa sannan kuma ba shi nonon yana sake haifar miki da mazana to wannan kira shiga wancan hukunci ya zama shi a ba da zarura kira shiga wancan hukunci wallahu ala ta gaba dogon magana ta ce tana da miji mutum ne mai mata biyu to kuma idan zai turo kudin cefane sai ya tura uwar gida kuma idan amarya za ta sayi wani abu sai dai uwar gida ta sayan mata malam idan zai tambaye su mai suke so sai dai ya tambayi uwar gida ba tare da an tambayi amarya ba ko malam ita ba ta jin daɗin aranta kuma idan ta ce ta bar shi da allah to kuma zai ta ga kamar bayi da lafiya ta ce kuma sai ya miƙe ya da wannan matsala ne na gida kawai za su rubuta abinci amma magana ta gaskiya akwai abubuwa guda biyu a nan abu na ɗaya mata suna suka tara ta yiwu ita amaryan ba wata kamilaliya ba ce shi kuma iya abin da yake da shi da zai iya rike su da Allah ya bashi shine zai iya yi hmm. ita kuma tana alon bazzaranci ba ta da menan sai restricting duk abin da zai yi na rayuwar gidan a hannun ita uwar gidan ta rike mishi amma da sauran su kaga wannan ababin zarura ya zama mishi dole ya wannan amma in babu wannan magana ta gaskiya ba nassi ba ne ya ce wai ka tara mata biyu ko ko hudu wai komin ka ba uwar gida saboda ta ba gida gaskiya wannan zalunci hakkin kowa ka bata ka ce ka ɗauki hakkin amarya ka ba a war gida to wannan tilka kismatun visa wannan zalici amma in dai akwai matsala ne to kai da gidanka ne kai san za ka gyara gidanka wannan baka bukatan hadisi ko aya kuma kar ka kaushe wurin tambaya ka gyara gidanka don wani na nan killa tunda amarya ce killa na tsoronta yana tsoron ya bata mata rai wani kuma an jarabe shi jarabawa ne Ga shi ta na ba zai iya koranta ba to gara da ya yi wancan ɗin to ka gyara gidanka tana da iyaye inda wani matsala ne je ka gama iyaye a zuwa a ya ta matsali ga shi Allah subhanahu ta'ala ya da tsarin uba miji miji yana saman uba dangane da hukuncin yadda ya haifa in ya riga ta aure ya aure ya wurin da ita to amma kuma al'amarin da yake gudana shine jin tsoro da kwarjini uba ya fi a gaban yarsa da ya haifa sama da mijina sau da yawan mata suna ganin mazajensu kamar sauyinsu shi sama ga mace ta gama kamar gungarin banzan ta gada ma ba abin da ya dame ta amma ko da ba cewa samun bayan ba ta gama ugun ba ta rashin shi to da aka sai a koma a babin sulhu me ke faruwa me take na barna da ba za ka ba ta hakin ba inda wani abin cikin ta ji hankalinta za ta yi gyarawa amma kuskure ne ka dauki haƙƙin wajen ka ce wajen za ta yi kontroli mata suna da ɗan rauni haka da sauran sai ta daga jin wannan wani isa ne da sauran ko tana daga goron ta mata tana ko mata abin da bai kamata wallahu alam ma karki mashi Allah isa komawa ya cika mishi Allah isa yana iya shigan damuwa ya fi mishi na'am na'am to yanzu wata baiwa Allah ta ba da dubu biyu wata baiwa Allah ta ba da dari biyar wata ta aiko da dubu daya a ma ɗayanta addu'a Allah ya ba